studio Karfe biyar da minti talatin, studio Kalangu sashen Hausa ke magana. Yau muna Alhamis ɗaya ga watan Afrilu tara ga kanun labarin. Adifa tsawon shekara biyar na dokar ta ɓaci kaiwar harare kamar ta ranar talata a harabar jandarmu ya ci a kawar da wannan al'amari a cewar jagoran alternative espacito na yankin difa muna ɗauke da karin bayani. a cikin labarun za ku ji shaidar wani da ya yi gushin karkarar da ke cikin rishin kwanciyar hankali a bakin iyaka da burkina inda ya komo da zama a kasar niger a kan tunasarwa a labarun jiya mataimakin magajin garin makalandi ya mana bayani akan wani wannan batun gushin al'umma da ke shigowa a Nijar. Adadin mutanen da ke cikin tsananin bukatar abinci ya sassauta da kimanin kashi 8.9 bisa ɗari a shekara ta 2018 bamban da shekara 2017 a bayanin rahoton ƙasa da ƙasa na 2019 da harabobin majalisar ɗinkin duniya kan batun ciyarwa suka yi ma'udin rahoton musamman kenan na yau inda mataimakin harabar fawo na Nijar zai ƙara mana bayani. sauraro barkamu da warhaka sunana gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Halin mayar da maganganu na ta bayyana bayan harin da aka kai wa harabar jandarmu ta difa a ranar talata inda har aka yi garkuwa da mutane a ganin mara mamadu abdu jagoran alternative espace citoyen ta difa wannan halin rashin kwanciyar hankali da ya kwashe shekaru biyar ya kamata a samu sauyi ga abin da ya faɗawa nafisa adamu sirfo ta wayar talho. Mun share shekaru biyar cikin rashin tsaro, shekaru biyar ƙarƙashin dokar ta ɓaci, abin ya yi yawa. Mu muna tsammanin bai yiwa a samu irin waɗannan hare-hare, gashi yana faruwa musamman tsakar gari, kenan tsaro bai tabbata ba. Wannan lamari ya so rayukan dukkan al'umma, kuma kowa ya tsorace. Dokar ta ɓaci tana fara aiki ne daidai karfe goma sha ɗaya na dare, amma jiya tun karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi babu kowa kan titi, amma a yau kam kowa na gudanar da harkokinsa. Wannan jiha ta sha wahala sosai, shekaru biyar na matsalar tsaro gaskiya ya kamata a kawo ƙarshen wannan lamari halin da batun kwanciyar hankali ke ciki a yanzu haka a jihar difa batun da aka tattauna kenan wato litinin da ta shuɗe a wata haɗuwa da majalisar dattawa wannan gari suka yi inda biron majalisar ya tambayi hukumomin yankin da su ƙoƙarta samun mafita ga lamarin fugu malam sale mamba na majalisar yayi wa adam babu karna ƙarin bayani encourageons la détermination des forces de défense et de sécurité. Muna baiwa jami'an tsaro da ke hilin daga a jihar Jefa kwarin gwiwa saboda kuzarin su da dagewar su Muna isar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan lamari. Muna kawo goyon bayan mu ga 'yan majalisun dokoki na jihar Jefa a kokarin su na neman hanyoyin magance matsalolin da al'ummomin mu ke fuskanta. Muna kira ga al'ummar jihar Jefa da ta bada haɗin kai ga jami'an tsaro ta hanyar ba su labaran da suka dace a kan lokaci. Muna yabawa da kokarin kungiyoyi masu ayyukan jinkai kuma su ci gaba da wannan kokari a ko'ina muna kira ga al'ummar jihar difa da su gabatar da addu'o'i domin ganin kwanciyar hankali ta dawo a wannan jihar a gaida asumana shi na da fasara a cikin labarunmu na jiya kun saurari mataimakin magajin garin kwamin din makalandi yankin tilaberi inda ya yi bayani bisa ga gushin al'ummomin burkina faso da suka shigo nijar jataga daya daga cikin wa'annan da suka yi gushi fiye da shekara talatin yake zamne cikin wannan gari da bai da ya na da ke bakin iyaka da wato Nijar da Burkina. Gadai fasar bayanin da ya wasu mana Amadu ta wayar talho. Muna zaune ne a garin Gugara yau shekaru 38 kenan. Mun bar garin tilas saboda barazana domin akwai jiragen sama da ke sako abubuwa masu fashewa cikin gari da kuma itatuwa. Dole mu tsere a dalilin wannan sabon abu da ba mu ganewa. Muna so ne mu tsere da rayukan matanmu da yaranmu da ke tsorata a lokacin da waɗannan ababe ke fashewa. A can baya muna rayuwa cikin kwanciyar hankali, amma yanzu a wannan yanayin rashin tsaro ba mu fatan mu koma ko dan ma saboda mu ɗauko kayanmu. Mun samu mun tsira da rayuwa mu wannan ma ya isa muna fatan hukumomi da masu kyakkyawar niyya za su kawo mana agaji domin mu samu sauki agaji ga bil'adama a yankin sahel ma'udin wata muhawara da wato aka yi kenan da kungiyoyin bada agaji suka shirya jiya a nan yame yero raymond sakatarin zartarsuwa na caritas development niger ya zayyana matsalolin da wato masu kawo agajin ke fuskanta a yayin gudanar da ayyukan nasu ga fasar bayanin da yawa a sumana shina. Ayyukan jin kai a yankin Sahel na da wahala sosai domin yau a cikin dukan kasashen wannan yanki akwai matsalolin tsaro. A cikin waɗannan kasashe na Sahel akwai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da yawa da ke tallafawa al'ummomi sai dai kuma akwai cikas iri-iri. Da farko akwai batun tsaro. Idan kuna buƙatar kai agaji a difa misali idan akwai faruwar hare-hare abin yana da wuya kuma idan kuna son zuwa wuraren da ake faɗa dole sai kun bi umarnin jami'an tsaro. A game da abin da ya shafi tsari gwamnati ke kan gaba sannan ofishin ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya wato wuca na jagorancin ayyukan. Amma wani lokaci akwai matsala. Misali idan kun sami tallafin kuɗaɗe na watanni tara saboda matsalolin tsaro sai ku kasa ƙari aiki cikin watanni taran domin ba kullum za ku iya zuwa wajen jama'a ba. A wani fanni kuma eh, Cap Sahel Niger ranar Talata ta bai wa tsangayar ilimin shimfiɗar da fasalin ƙasa ta Niger EJNN kumshin kayayyakin kimiyya masu ba da auni bisa ga girkin sautin kumbo a faɗar Frank van der Moren jagoran tawagar eh, Cap Sahel Niger wannan taimakon zubin na farko ne na tsarin projen da aka kimanta jarinsa a miliyan 315 na kuɗin sefa. Bari mu saurari bayanin da minista waziri Mamman ya yi a wurin wannan sabgar kayayyakin nan na'ura ne masu aiki da kumbo na samaniya kuma za a yi kartoci na manyan garuka za a yi su da kyau kuma hallo wani harkar ko daɓe duka abin da ya shahi wani ko amenajiman na wurin gandari duka egn tana da kayan aiki yanzu waɗansu abubuwa da ba shi mun je kasashen waje ba a nan muke yin su kuma kun gani wannan kayan da aka aiko muna a kasashen ƙetare ma da irin su ne ake aiki don kaya ne na na'ura na zamani albarkacin wannan sabgar dai ministan hilaye waziri mamman da wa'anda suka rufa mashi baya ya kalli wani gwajin sarrafa aikin da ma'aikatan EJNN suka yi da wannan sabuwar na'ura. Sandikar ɗaliban makarantun boko na Yame sun tabbatar da cewar ɗalibai bakwai ne aka rike a makarantar jami'an tsaro na polis kuma sha hudu ne suka raunata a yayin zanga-zangar ranar talata shimfiɗar angoyin birnin Yame a cikin wata sanarwa da Adibis Aliyu babban sakataren ƙungiyar ɗaliban koloji da na lise ya yi rukaya Abdulrahman ta naɗo muna bayanin nasa. A halin yanzu da nake muku magana da bakwai aka tsare suna makarantar horar da jama'an 'yan sanda sannan akwai fiye da sha hudu da suka ji rauni wasu sun ji rauni sosai a makarantar koyon larabci da faransanci ta tallage da alazare da kuma sai ije bande da aka kwantar da su a babbar asibitin yamai wasu a asibitin lamar da sa ashe wasu kuma a asibitoci masu zaman kansu mun shi bayanin gwamnan jiha bai kawo zancen ɗaliban da suka ji rauni ba duk da yake muna zanga-zanga ya kamata ya tuna da cewa su iyayenmu ne ko da 'yan makaranta sun yi abin da bai musu daɗi ba ya kamata su tuna da karatunsu da rayuwarsu da kuma lahiyarsu. Kimanin miliyan bakwai kiyasin kuɗin da aka yi kenan a banar da ɗaliban makarantun boko suka haddasa a fitar su ta ranar talata cikin birnin Yame. Birnin Yame wato zaya tambayar haƙi dai a kai domin kayan amfanin jama'a ne aka kasance na inji Muktar Mamudu shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin Yame ga fasar bayanin da Yama Jalo Maryama Kenda. Euh, Mun sami ɓanna akan hanyoyi wadda muka kiyasta a miliyan biyar da jika ɗari biyar da tamanin da tara an kuma sami ɓanna akan giryaji da muka kewaye itatuwa da aka kiyasta a jika ɗari takwas da hamsin da kuma ɓanna a kan ɗaya daga cikin motocinmu ta jika ɗari uku da goma a jibilce ɓanna ta tashi a miliyan shida da jika 749 da za mu shigar a gaban alkali domin a biya wannan haki za mu sa a biya wannan banna domin dukiyar kasa ce kudaden talakawa ne muka yi amfani da su wajen yin waɗannan ayyuka dole sai mun yi taka tsantsan wannan banna ce da ta shafi ma'aikatar magajin garin yamai kawai Kwamitin zartarwa na haɗakar ƙungiyar ɗalibai na jami'ar Zandar a yau ɗin nan sun yi Allah wadai ga shurun da hukumomi suka yi bayan wato biyo bayan wa'adin kashedin da suka bayar na sa'o'i saba'in da biyu babban sakatarin sandikar jibir zangina ya kara sa kira ga masu ɗaukar hukunci na su warware tumkar da ta dabaibaye ba da ilimi mai zurhi wakilinmu mustapha mamman sani ya tuntubi mataimakin sakataren kungiyar muhammadu hassan jibo sai ya ce idan an yi la'akari wannan abun da muke ciki abu ne wanda gwamnati da wanda suke koyar da mu su ne suka samu ciki wannan halin haƙula'i muna kira da babban murya a wajen gwamnati da su to su yi hoɓɓasa su sama mana incin mu saboda wannan inci ne wanda ya kamata dole ana so ba a so sai an bamu in ba haka ba za mu fito mu nuna rashin jin daɗin mu akwai ɗalibai wanda tun shekara na bara sun ni karatu amma har izuwa yanzu ba su yi ba su tanar digirin nasu na shekara uku wanda zai ba su damar su tahi su yi karatunsu fanni na koyar da lahiya akwai wanda suka yi shekara biyu har yanzu ba su wuce ba maki na gaba malaman nasu kuma da magabatan namu na can har yanzu ba su tsaya ba suka yi aiki wanda dan shine yasa suka zo nan jami'a akwai wani alkawali wanda minista na kasa na cikin gida bazin muhammad yammuna ya dauka alkawali za a bamu bis guda uku saboda ya rage mana wani walhalhalu da muke samu Yau ne aka gudanar da bikin buɗa hanyar caduwa mayayi da aka sama kwalta a cikin yankin maraɗin wadda ke da tazarar kilomita 53 da 'yan kai da kuma ayyukan gyaran gari na kilomita 6 cikin mayayi miliyar 31 na kuɗin sefa aka zuba ga da wannan aiki masu kai da kawo akan wannan hanya sun bayyana ra'ayinsu wakilinmu isufu shebu ya firanta da su ga abin da suke cewa gaskiya hanya alhamdulillah tunda abu ne wanda dama muke jira shekara da shekaru yanzu ya zo daga kai da kawan da muke yi mata yau da gobe mun ga akwai canji tun da zaka hita ka ta yi. ka je ka abin da kake bukata maradi da gaugawa ka dawo kamar rana bata faɗi ba da ka in ka zo ma gajiyar mota ma ta ishe ka riga da wando balle wata kura wani wani ne ka aba wallahi na ji daɗi kwaran da gaske ji ne kamar an gafarta mini baya da babu wannan hanya din in ka ce kana son caɗuwa sai ka kama ka amanka hajinka amma ga yanzu in kana taya kwana mota kuma sai wanda kake so yanzu ku diba ganin sai ga mutum ya taho daga Najeriya ya kawo kayan kaso shi nan wurin amfanin ta kenan ka ga yana bankasa tattalin arzikin jihar baki ɗai. Yanzu ba gani daga yamma in ka taso da asuba kare shida na marije kana na mai yau ga mu mai muna samun kihi ɗanye wannan muna samun solani can da muna da su kuma yau da ka tashi ka ruga ka tafi maradi awa biyu uku ka je ka yi abin da kake yi ka dawo to ina zan ai wannan babban abu ne ga ɗan jihar mai sauraro yanzu kuma sai mu shiga rahoton na musamman. Wato rahoton jimilla na duniya bisa ga matsalar ciyarwa wanda harabobin wato majalisar ɗinkin duniya suka girka a shekara ta 2019 shine ma'udin wato rahoton musamman na yau inda Luc Geno mataimakin wakilin FAO a Niger ya yi wa rukayatu ƙarin bayani ga fasarar zubin hira tasu. A shekara 2018 an samu raguwar miliyon goma sha ɗaya na jama'ar da ke fama da matsananciyar wahalar abinci. Wannan shine sakamakon rahoton da ƙasashen duniya tare da ƙungiyar tarayyar Turai suka fitar a shekara ta 2019. Luc Geno, mai bima wakilin ƙungiyar da ke yaƙi da yunwa FAO reshen Niger. Eh, wannan ragowar ta samu asali ne daga tasiri kaɗan da aka samu a fuskantar al'amarin sauyin yanayi a waɗansu yankuna na duniya. Sannan an cike gibi da yawan jama'a da ke cikin matsalar karancin cimaka sama da kashi biyu cikin uku na wannan jama'a suna cikin yankuna masu fama da matsalar tsaro ne. Ina aka kwana kan matsalar tsaro da kasashen yankin Sahel ke cin karo da ita bisa kwatamcen shekara ta 2017 da bakwai da tashin hankali ya kamari har ma sa jama'a ƙaura. Yankuna masu fama da matsalar tsaro sun karu a kan iyakokin Nijar a ƙasar Mali a tafkin Chadi da kuma a Burkina Faso. Wannan halin ya zama wata matsala wajen inganta harkokin cimaka a yankin Sahel. A kasar Nijar adadin masu fama da rashin ingantaccen abinci ya sha baya. Shin wanda dalilai ne suka kawo hakan? A sakamakon irdiga ta karshe mun sami kimanin mutum dubu da arba'in da aka ɗauka cewa suna cikin matsalar karancin cimaka wannan ya nuna cewa abin ya yi ƙasa da ragowar kimanin mutane dubu arba'in idan aka kwatanta da bara hakan ya faru ne kasancewar an samu amfanin gona mai yawa a shekarar dubu biyu da sha takwas sannan an samu gibin cawar dabbobi inda a bara gibin danyar cawa ya tashi ton miliyan goma sha ɗaya yayin da a bana muna da ƙarin ton miliyan uku na busassar cawa dangane da buƙatar da ke akwai wani irin shawarwari ne kuke ganin idan ƙasar Nijar ta yi aiki da su za ta iya ƙara rage adadin masu fama da matsalar matsalar abinci Gwamnati da kungiyoyi daban-daban na jin kai suna aiki tare domin ganin iyalai masu karamin karfi sun iya cin gashin kansu da kansu musamman ma mata. Muna kokarin ganin cewa an sami amfanin gona mai yawa da kuma kawo karshen rikice-rikice tsakanin al'ummomi kamar tsakanin makiyaya da makiyaya ko tsakanin makiyaya da manoma. Sannan abokan hulɗa na aiki wajen ganin al'ummomi sun rayu tare da sauyin yanayi yana iya kaiwa ga amfani da irin shubka da aka inganta amfani da fasahohin zamani wajen ba da ruwa yaya ake ba da da ruwa wani lokaci kuma ya dace a ba shuka ruwan. Sana'ar albasa shine ma'udin wato muhawar musamman ta studio Kalangu za ku ji da harshen Hausa.